Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen litinin 23 ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin Usman Ahmad Kabara. Tare da Halima Jumrau. Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa yau Madina Dauda da abokan tattaunawarta za su ci gaba da muhawara a kan matsalar dangin miji musamman ma wata uwar miji mai gaba da matar ɗanta. Akwai ɗaya kuma uwar miji haka kawai uwa ta ce ni ban san matarka sai dai ka sake ta. Uwayen ba sa sanin su manya ne. <laughs> Da dama abin da na lura wasu matayen suna raina iyayen mijin. 'Yan mata yanzu za su yi aure sai ka ji sana addu'a wai Allah ya bani dan matatta. Allah ya bani dan matatta wai Allah ya ba su wadda uwar shi ba ta da rai to Usman kaji <laughs> kaji adda yan mata asara akan gaba <laughs> yawa to waɗannan abubuwa ya kamata maza su sani game da wasu halayen mata kafin a yi arme in ka gama tana fushi to fa amma wai ba fushi take ba ko kuma wani lokaci tana wasa da dariya amma fushi take ko kuma wani lokaci tana kuka amma kuma farin ciki take sai ka kasa sanin me ke faruwa wani lokaci kawai sai ka ga ta sha gumi ta daure kusa sai ka zauna kana tunani kana kidayo to me kai Muna nan tafa da duka waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe shirin matasa har ma da wasu amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. To tambayar da muka yi muku a Facebook ita ce, shin a ganin ku akwai uwar miji ko ƙannan mijin da ke zama sanadin mutuwar arme? Ga amsoshin wasu daga cikinku. ku. Yawancin iyaye mata kan zame kishiyoyi ga matan 'ya'yansu ne, idan ya kasance magidanci na zamna a muhalli ɗaya da iyayensa sai ka ga ƙananan maganganu na shiga tsakani, daga nan kuma sai rashin jituwa ya shigo. Sako daga Masa'ud Ibrahim. Hanifa Hamza ta ce yau da gobe akwai su da dama kaɗan daga ciki shine idan ɗa ya aure ya zauna a gidan iyayensa sai uwar miji da ƙannansa su rika sa ido na shiga da fitar ango ko mai zai rika zuwa ma da amarya daga nan sai a ce ta gama da ɗansu ta masa asiri ko me ya siya ita yake kai wa banda iyayensa ta haka ba ƙaramin matsala ba ne allah ya sa iyaye su gane su daina sa ido a kan surukansu amin Yau da gobe haƙiƙa akwai uwar miji da kuma ƙannan miji har ma da uban miji dukkansu suna iya kawo sanadiyar kashe arme musamman wannan bangaren uwar miji da uban miji wannan na gani da idona kuma na jiya da kunnuwa na sun yi sanadiyar kashe arme. A gaskiya wannan lamari ya zama ruwan dare sai dai addu'a. Ubangiji Allah ya sa masu kashe arme su gane illar da ke tattare da kashe arman. Sako daga Umar Alhassan Kamaru. Fatima Aliyu Maina ta ce, in ka ga uwar miji ta kashe aure to sai dai in wadda aka auro mara kunya ce kannan miji da zaran ta shigo sai ta nemi shiga tsakaninsu ta raba ku baka isa ka je gunyayenka ba sai ta kama kyashi da bakin cikin raba yan uwa to fa a nan ake samun rashin jituwa mai tsanani Gaskiya yau da gobe yau kun zo ɓangare na amma aiki ya mini yawa ina da magana sosai akan wannan magana amma na yi haƙuri sai wani lokaci ma yi magana saboda a wannan batu ina da maganganu masu tarin yawa sako daga Adam Salisu. Sai kuma saƙon Ummi Muhammad Umar ta ce, kwarai akwai da yawa ma hakan tana faruwa in har mijinki yana ƙaunar ki sosai za ka samu uwar miji da 'yan uwansa na ki har sai sun yi sanadiyar da za su raba ki da mijinki musamman ma idan 'yan uwan nasa mata ne Hakika kuwa kamar yadda wasu daga cikin ƙannan amarya ko iyayen amarya ke kashe arman 'ya'yansu ba, Allah da ya kyauta. Sako daga Abdullahi Baban Yusuf ɗan inyamurin Hausawa wanda ke baban na Abba Plaza kasuwar Bacci Kaduna, Najeriya. Ita kuwa Khadija Adam Gayawa ta ce, hmm, sosai ma suna kashe aure illa ma uwar miji don ba ta yi ba wallahi yau da gobe ai wannan a bayyane yake masu raba tsakanin ma'aurata su ne uwar miji da ƙannan miji musamman idan ya kasance suna gida ɗaya amma ƙawayen matan ma suna taka tasu rawa wajen haddasa mutuwar armi domin an sha ganin hakan ya kamata masu yin wannan su daina sako daga rilwanu ibrahim london uba da ke jihar adamawa To saƙon ƙarshe Hauwa Aliyu ta ce Assalamu alaikum yau da gobe. Tabbas wannan magana haka take. Iyayen miji ko 'yan uwan miji suna taka tasu rawar wajen mutuwar aure a ƙasar Hausa. Sai dai mu yi musu addu'ar Allah ya shirye su daga hauwa'u Aliyu jihar Rivers. masu sauraro ga zauren matasa da ci gaban muhawara a kan matsalolin da ma'aurata ke fuskanta kafin su zama miji da mata da kuma waɗanda suke fuskanta a rayuwarsu ta aure ga madina dauda da abokan tattaunawarta nura datti kan karofi da zainab ahmad maska da malam ɗahiru sabi'u da kuma jummai sa'idu baban ja'e wacce a yau za ta ci gaba da yi mana bayani kamar haka akwai auren da aka yi ce aka je aka samu uban miji aka kai mishi hasada kuma duk ƙaryayyaki ne ya ce ba dai yana son ta ba tana son shi ya ce a yi aure aka je aka samu uwar mijin aka kai mata nata zigan ta ce ha'a menene wannan abin ni dai ba na so ya ce ke ana son yarinya yarinya tana son shi eh yana son ta eh ya ce a a yi aure aka je aka samu iyayen yarinya da aka kai musu nasu sukan da hasadan iyayen yarinya suka nemi su bijire daga inda mijin ya fito babban gida ne masu mutunci kawai sai suka fito suka ce to su ba ma wani wani wasa wani cewa a rinka hana ɗansu wani zuwa zance a finalizing kawai a yanke magana a zo a to kin ga duk wannan zige-zigen kawai duk sai ya zo ya bi ruwa saboda suna yawwa an samu mutanen da suka san eh, gaskiya da ya kamata a mm. maganan zige-zige na ko mm. dangi ko na abin da ga akwai ɗaya kuma uwar miji suna ina ga sun ɗauki about 60% na kashe aure haka kawai uwa ta ce ni ban san matar ka sai dai ka sake ta so da yawa kuwa ana yin shi a arewacin nan so da yawa ko da take wasu uwayen ba sa sanin su manya ne ba sa sanin su manya ne to ni a nan abin da zan faɗa dalili wato da dama abin da na lura wasu matayen suna raina iyayen mijin akwai mata da ta taɓa marin uwan mijinta ba to uwan miji me ya kaki gidan a'a ai akwai wadda uwan miji zaki ga ita ce a gidan a gidan take tana tare da ɗanta dalili sai an gaya miki an ga miki mijin da sai da aka yi mata lefe daidai da wanda aka yi ma amarya ana samun marasa adalci ba ta wanka sai in amaryar ta gama wankan ta ta fito tukunna za ta daidaici sanin da ta daura ita ma ta je ta daura akwai waɗanda waɗannan akan samu masu kawa da zuci akan samu kuma uwar miji ta mm. gasa da matar to tsaya ki jin gaya miki ai dalili ita gani take ita ta haifi abin nan waɗanda ba su da kau da kai kenan ko ita ta haifi abin nan ta raine shi ta yi waye ta yi waye ya arziki ya wani ne amma ga wata ya kuma an ɗauko ta daga wani waje ta zo kuma ita take amfana sa mm. cikin biyu ana samun ɗaya watakila baya kula da uwar tasa da kyau kin gane ko idan bayi kulawa da uwarsa da kyau yayi mata abin da ya dace za ka yi wa uwarka sama da abin da kake wa matarka wannan ka'ida ne daidai ne mai addini ya ce addini ka girmama uwarka sama da mahaifinka ma kin gane ko menene addini ya faɗi a game da zamantakewan ɗa da matarsa da uwarsa da uwarsa ya kamata su zauna gida ɗaya ne ko a'a su raba di ya kamata ya kamata su zauna gida ɗaya idan ba shi da wadatar da zai iya kai mahaifiyar shi wani wajen wata mijin ne zai mutu kin gane uban ɗan kenan ba ta kuma da inda za ta zauna ɗan Allah ya mashi nasibi yana da guri ya gina gida zai iya kawo uwarsa ya sa ta a gidan so wani lokacin idan aka sa uwar a gidan idan har aka samu matsala ba ta da kau da kai akan samu dattijai na kirki waɗanda ba abin da ya dame su ko ka kula da su a matsayin ka na ɗansu ko baka in zuwa zaka ka ajiye wa 'yarka kwantena ta kaya ba abin da ya dame ta ita dai kawai babban farin cikin ta ɗanta yana da aure da 'yan jikokinta su zauna lafiya ita kuma ta kokari ta cika da imani ana samu wannan amma ana samun waɗanda sukan sa ido akan me ɗan yake kawowa su hatta nama wani in ya shigo da shi ya kawo matar in bai so uwar bato sai dai sa ajiyu in ya shiga daki sannan ya ajiye wa matar in za su je sun tabbatar uwar ta yi bacci to amma abinda abinda nake so in faɗa a nan ita uwa lallaɓa ta ake yi at any time idan aka samu irin wannan to ai akan samu yaran da su kuma ba su da wannan tunanin kin gane ko yawa akwai matan da akwai matar da zaki ga wallahi duk botsarewar uwan miji sai ta dawo da ita kan hanya wata zaki ga ita za ta mata kitso ma ta tsefe mata kai da wasa da dariya wata za ta dauke ta a matsayin kamar kakarta ma wata kuma ta dauke ta matsayi saboda shi aure abin da ake nufi idan yarinya yau aka dauko ta daga gidan iyayenta aka kawo ta gidan iyayen mijin to sai ta sa abubuwa da yawa a zuciyarta ta canja uwa ta canja uba ta canja ƙanne ta canja abokan zama ta canja muhalli saboda za ta zo ta haɗu da uwar da ba uwarta ba dole ta mata biyayya za ta haɗu da baban da ba nata ba dole ta mishi biyayya za ta haɗu da 'yan uwan mijin da ba 'yan uwanta ba dole ta nemi haɗin kansu zauna lafiya shi kansa mijin baƙo ne a wajenta ta taso daga gidansu bata saba da shi ba amma yau za su zo tare za su dinga kwana ta baro gidansu wanda ta saba da shi ta dawo gidan da bata saba da shi ba to idan mace ta sa wannan abun a zuciyarta wallahi duk butsare wadda ta je ta samu a gida wallahi sai ta yi controlling din gidan eh, ina da bayani saboda kamar yadda yawancin mata suke koke akan uwayen miji domin yan mata yanzu za su yi aure sai ka ji sana addu'a wai ni yana ce bai kuke nufi ne wai Allah ya bani dan matatta Allah ya bani dan matatta na ce wai menene dan matattan nan ban gane ba wai Allah ya ba su wadda uwar shi ba ta da rai na ce me yasa kuke cewa haka na ce eh, mu dai sanda muka yi namu mun dace da uwayen miji saboda surukai da za su ji da kai wanda komi za su yi a ɗauki waya a bugo maka a ce me kake ciki kana ɗan kawaici da jin kunya sai a turo a ɗan yi spying a ga menene ko a dan yi fira da kai duk abin da kake so sai dai ga an jiro an aiko maka da shi to saboda me zaka yi kishi da uwan miji kai ma duk wani hidima da zaka yi yawa ya zaja ni kin ga yanzu na to garin amma duk kwana uku sai hajiya ta je ta duba yaya matar take yaya yara suke akai kana zuwa kana kai mata kuma sai ta bugo min waya ta ce na zo gidanka ba na same su lafiya suna lafiya ga ka ma ku gaisa ga wannan ma ku gaisa ka ne musu waya ka yi wa matarka waya ka yi kaza to war alheri kenan to kuma kuma wake da shi yake bata da kuma akwai iyayen mutum da wallahi duk abin da zaki ba shi ke gani dai na daya ban bada shawaran zama gida daya ba wannan ma ba ma uwar bane ba eh, uban mijin ne suke zaune a gida daya baya tashi zuwa ya tuɓe sai amarya ta shiga wanka sai ya sako gajeren wando ya dawo tsakan gida ya shimfida ma ya kwanta to ai zabi zabi zabi huta yake wannan zabi illar zama gida ɗaya ke zabi ne yanzu ajiya akwai wanda aka samu rashin wannan tarbiyyar kin gane ko ta maruƙuwar miji da ta maruƙuwar mijin zuwa ta ita irin wa irin gyatuma yarinya ta yi laifi misali kamar in mata ka tema laifi ai za ka iya zuwa misali ka gaya wa mahaifiyarka don ta zo ta yi mata nasiya a matsayinta na dattijuwa babba ba laifi ba ne ba so shi irin wannan ya faru sai ta zo ta kewa yarinyar faɗa ya take cewa ni fa kin dame ni walla ko ki tayi ki fita ko ki ci na jaki ta ce a'a yan nan menene kuma na jaki <laughs> ita bata san ma me na jakin ba ta ce ba ki san na jaki ba ai ko sai ta kallawa wa dattijuwan nan mari sai ta tashi ta fita to da ta tashi ta fita zaki ji wani abu ai da ta tashi ta fita sai ta koma gida dan ya dawo daga kasuwa normal ya je eh, kamar da ya saba ya je ya gaishe da uwar ta ce ai ga abin da ya faru a gidanka amma mata ka tama da ni amma ni na haƙura kai ma ka yi haƙuri ka rabu da ita ta iya yiwuwa matsala ne ko bata samu tarbiyya mai kyau ba amma na yafe mata amma kaka kuskura ka sake ta sai cewa ito da ya taso ya taho ya zo gida ma a'a ai yayi abin da bai ma kamata a ce ya ce ta tafi din ba domin ya bi umarnin uwarsa da ya dawo gida shikenan mata kuma bata nuna masa ga abin da ta yi uwarsa ba sai da ya bari magariba ta yi normal dama ya to da bulala sabuwa sai sa a jiyo da ya habu abin hawansa sai ya tafi gidan iyayenta ya je ya samu uban a kofar gida yana alola ya tsuguna ya gaishe shi a ah, wane ya gida ya kaza ba ya mutan gidan ice lafiya lau sai ce to ai sai ka shiga ku gaisa da babar ka eh sai ce to sai tashi ya shiga yana shiga tana ganin sa a ah, wane sanda zuwa kafin ta rufe bakinta ya kalla mata mari kafin ta sake wani motsi ya fito da bulala ya bita da duka ya kara ke eh sai uban ya jo ana iyo sai shigo a guje sai ya ci kuku kai baka da hankali dan me zaka kama dukanta wa wa wa sai cewa ya kace wance ce ta mari babata amma babata ta ce ta yafe ta ce kuma ka in sake ta to saboda bin umarnin uwata ba zan sake ta ba amma ni ban yafe ba shine nazo ni ma na rama ice kai daidai <laughs> mayawanci in ga irin wannan ta rashin tarbiyyar daga mata ka tabbatar cewa aka ce kai ne wata ka sai uwar ta ce dan me ya zo ya dake ni amma ba za ka yi fada ko ka rama sannan ka goya masa baya sai cewa i ke kika yi mata tarbiyya irin wannan har ta maruwar shi da ni ne tarbiyya irin wannan ta je ta daki uban shi yana sa muna a kofa gida zai rufe da duka amma Allah ya rufa min asiri wato mu dawo kan wannan bangaren wato yanzu da ya zama cewa abu ne na mara kyau sai uba yake ganin cewa uwa ce ta yi wannan tarbiyyan bayan su biyu suka tarbiyyantar da yarsu har ta kai ga aure me za ka ce a game da wannan nora eh to kin san gaskiya irin wannan ishu din idan ya faru an fi danganta abin ga mahaifiya Eh, saboda uwa ita ce kullum take tare da yatta shi mai gida kullum ya fita misali in dan kasuwa ne ya fita tun safe bi ba zai da ba sai dare mai bi lokacin ma da zai dawo yaran already sun yi bacci su kuma ko da yaushe ko ilimi ne misali yau matar mutum tana zuwa karatu za a ce za ta kula da tarbiyyar yara sannan za ta taimaka wa yara wurin misali lasin haka na makaranta da sauran saboda haka duk lokacin da irin wannan abin ya faru gaskiya an fi danganta shi ga to yau da goya uwar mijinta ta yanzu sai uban ya ce eh ai ya tarbiyantar da ita ko game da game da aure game da aure mai albarka ma me uwar shi biyayya ni na ga wannan instance din da dukkan matayen su ma ai ba sa ma kuskura su bata wa uwar shi yana shigowa ya ga fuskan uwar shi ya canza to shi yana shiga matan kawai dukansu shi ma zai haɗe masa rai duka zai haɗa masu rai zai je ce masu me bata ba zai ma tambaya uwar me bata mata rai ba ku je ku tambaya me ya bata wa yaya rai ku je ku bincika me ke bata wa uwa ta rai kuma a zo a gaya min saboda a samu a samu maslaha ba na so in abin da zai bata mata rai in ya siyo zannuwa wallahi wallahi ni ne shaida da idona in ya ba su zani mai ingila ya siyo to zai ba matan shi ɗai ɗai ɗai uwar tana da guda hudu haka yake kuma sun riga ma sun saba akwai wadda ta fara mashi zahin kai da kishi sai da ya cire wannan ta ce wai cin da ka ware fa ya ce na uwata ne ta ce ya ce a ciki nake so a ina ganin ranar da ya raban ya yi kasan biye da ita ba biye da ita ba ya nuna mata tsananin cewa uwata ban haɗa kowa da ita ba. Eh, akwai tazara mai yawa. Tunda Ubangiji Subhanahu ala da ya tashi sai da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewar ka girmama uwarka haso uku kafin ya faɗi mahaifi. To kin ga ko ai bai kamata ka kwatanta wai matarka da uwarka ba ko kai downgrading ɗin darajar mahaifiyarka akan darajar matarka. ba ma a misali ba ma a misali da wannan so in kana so ka zama ka zauna lafiya ka ma rabu da duniya lafiya to girmama ta har ta samu ku da ita lafiya to mata sai ku zauna da ita lafiya Allah ya ji kan jarman Kano tazaran wai ta ka nuna mata cewa ai uba ba wata abu bane to shine fa za mace za ta samu wata samu ta rena maka tsohuwa akwai wani basara ke ma Allah ya ji kan shi da na sani ya kira matan shi in zai zo in ya yi tahiya ya dawo a hada abinci a shimfiɗa carpet a yi abinci kala kala kala kala yana zo ya ce ya ce ina ya ce ya kira uwar gidan hajiya eh hajiya karama kina so na eh kina ƙaunata eh yace dan Allah dan annabi sannan ku tattara ku kai bo hajjiya babba saboda sannan da za ku nuna mata shine zai ku taimaka min rabu da ita lafiya kullum in suka kawo mishi abin daɗi ya ce a tattara a kai mahajjiya a je a ya ce yadda aka yi carpet din nan a je a sa dakin don gida ɗaya suke ya ce a je a share dakin hajjiya a sa mata a baza mata amma in eh, kika ga an samu matsala tsakanin uwar miji yace ku taimake ni dan eh. Allah dan annabi rabu da ita lafiya kika ga an samu matsala hajiya tsakanin uwar miji da mata eh, to mijin ne samu matsala to na yadda da wa'annan idan baka nuna girman uwarka ba to mm. ba yanda za a yi mataka koma ma kowane ne yake kasa da kai ya nuna girma hatta ƴaƴanka sai sun rena ta to na yadda da wa'annan jawaban duk da kuka yi to amma har yanzu akwai wasu maza da suka fi ɗaukan maganar matansu da na iyayensu ai ba shi da tarbiyya ne bai kuma mai da mahaifiyar tasa bai san darajar ta ba ba rufa miki asiri nai ba wannan faɗan mu daina amma na rakiya sauyayya ruwan zuma ce ka sha ka ba da gaba Abdulkadir Kabir matashi ɗan shekaru 27 wanda shekarar shi ɗaya nan da armi ya ci gaba da amsa tambayoyin Jamila Kabiru Fage a tattaunawar da suka yi akan yadda yake ɗaukar armi kahin ya zama magidanci. Yanzu da a ce za ka iya mai da hannun agogo baya kafin ka yi mm. aure a ce gashi yanzu kana zaune da iyayenka wace irin shawara za ka so ka ji an baka. eto eh na farko gaskiya da shawarar farko da ya kamata nake so a bani kamar za a ce daga fannin mahaifina namiji da zai gaya min na farko ishu na zama comfortable da mutum ya yi basically ya invading personal space ɗinka saboda ka saba da zama kai kaɗai ka saba da yin abubuwan ka kai kaɗai a lokaci ɗaya wani ya shigo dole sai ka yi making wa'annan adjustments into for wa'ansu mutane a ce ka fita daga comfort zone ɗinka it is a very very difficult uh, adjustment yana da wahala mm. kafin ka dawo ka zamana ka saba da har mutum ya zamana rayuwarka ma ba taka bace kai kaɗai ta zama na taku ku biyu an ita ma tata ba tata bace ita kaɗai mutane biyu ne dai suka zo suka zama ɗaya so da a ce da shawarwarin da mahaifina da ya iya bani a matsayin namiji a kan wannan transition din da a ce wani abun ba zai wahala ba da kuma abin da zan so daga mahaifiyata abin na mace da ta dan buɗe min sirri ta gaya min halayen mata don wani lokaci sai a ce wai in ka ga mace tana fushi to fa amma wai ba fushi take ba ko kuma wani lokaci tana wasa da dariya amma fushi take ko kuma wani lokaci tana kuka amma kuma farin ciki take to kana zaune da ita sai ka kasa sanin me ke faruwa wani lokaci kawai sai ka ga ta ta sha kunu ta daure fuska sai ka zauna kana tunani kana kidayo to me kai ko kuma wani lokaci kawai sai ka ga ta fara wasa ta abin nan ma sai ka dauka ko ta je ta sha sukari ne a mata yawa to wannan ishu na mood swings inda a ce mahaifiya tana ta buɗe min sirri ta gaya min to ga fa abin da yake abin nan ga abin da yake abin nan to da wani abun ba zai zama mun bako ba gaskiya to a dai waɗannan abubuwan biyun ne su ne dai suka fi zama na mahimmanci gare ni tana ganin cewa abubuwan da ya kamata matashi ya duba kafin ya yi aure menene ya fi muhimmanci ya zamo cewa yana dogaro da kansa koko ya zamo cewa inda yana da taimako daga kogun iyaye ko yan uwa ko na abu a lokacin da sha'awar aure ta zo mishi kawai ya yi aure ko ba shi da dogaro da kansa. Eto eh gaskiya yanzu a zamanin yanzu kawai aure ake ba tare da tunanin takamaimai me auren ba ko me yasa ake auren. don yawanci yanzu al'ummar mu suna kiran wani abu wai shi auren sha'awa. sai kaga an yi aure an yi biki mata da miji kamar za su haɗiye juna don soyayya amma bayan wata biyu wata uku aure ya mutu e, me yake jawo wannan gaskiya rashin sanin juna ne sai ga wasu sun haɗu da juna wata biyu wata uku amma wai aure za a yi don kuma saboda haka matashi ya kamata a ce tunda yanzu ga yanzu a mu najeriya yanda lamarin yake masu aiki ma korarsa aiki to balle ma masu neman aiki to da haka matashi gaskiya dai in dai yana da taimako ba matsala ba ne ya yi auren idan ita an har da fahimtar juna da matar tashi yana neman aiki ne amma yana taimako za a iya rike sa har zuwa wani lokacin da shi zai samu ya iya dogara da kansa to ba matsala Da amma kamar wasu gidaje haka in mutum ba shi da aiki ko arzikinsa bai kai wani matsayi ba zama a ce ba za a ba shi aure ba to kuma irin wannan gaskiya ba za a iya cewa ba su yi ba daidai ba don ya kamata a ce mutum in dai da hali ya dogara ga kansa to amma kuma kasar mu ce ta zama yadda ta zama amma muna fata kan gyara to gaskiya a aure in dai da hali a yi shi amma abin da ya fi muhimmanci ba taimako mutum yake da ko aiki a'a me yasa yake auren ina ga shi wannan ya fi muhimmanci akan zamana ready for, for marriage no but the reason da za a auren ina ga yafi muhimmanci. Ah, za ka ga cewa mutane da dama suna sauri-sauri su aure saboda sun gani a instagram ko kuma su yi wannan abin da ake cewa pre-wedding pictures din nan wai mm. hotuna za a ɗauka kafin a yi aure mafi yawanci zaka ga cewa ana daura wa macen laifi saboda ita ce mai son ta nuna wa mutane amma yanzu kuma sai nake ganin da dama samari su ma suna yin haka zaka ga ba macen ba namiji dukkansu suna kan instagram suna ta mm. yadawa wasu ma zaka ga cewa su suke aikawa mutane ta whatsapp haka ba kamar da da za a ɗauka macinci kawai take da nata don ta nuna ba wai don tana da ta yi shirin zaman aure ba eh to gaskiya yanzu dama i we live, in the age of materialism mutuncin mutum me yake da me ya rike uh, don kuma haka wannan advent na social media especially instagram uh, for instance ya, jawo mutane gaskiya they go out of their way su rayuwar karya abin da me ake kira samari da matasa suke kira rayuwar karya ka yi rayuwar da tafi karfinka to a kan haka mutane sun fi sha'awar a yi magana a kansu ai wane yana kaza wane yana chilling wane yana living good life kan kai tana ma living good life din so don haka gaskiya yanzu da mazan har matan yawancinsu unfortunately biki ake wa aure ba wai an shirya zaman auren ba za a yi aure a kashe kuɗi a je a yi pre-wedding pictures a kira george okoro ko a kira ne gaskiya ya zo ya ɗauke su hoto ba wani abu ba ne don a yi maganar su a ce ai sun kashe miliyan ɗaya in photography ai sun kashe miliyan biyu an zo an musu hoto daga abuja ma suka ɗauko mai hoto to kuma a al'adace addinance za a ga iyaye da manya ba sa son wannan almubazzarancin idan ta zo aure saboda su a tunanin su kwashe albarkar aure yake to amma kuma yanzu it's a double edged sword idan ba kai ba za a ce ai to wannan bashi da hali wannan talaka ne kai in ba za ka iya wa matarka ba za a zo ana zagin ta ke kin je kin auri talaka ne ba zai ma iya miki pre-wedding pictures ba ba zai iya kai ki assistant a miki dina ba ko ba zai iya kai ki mina event center a miki dina ba to wani lokacin bakin mutane ne ke sa to banda wannan kuma ita ma macen a gidansu kin ga an zo an saka pressure za a ce ai wannan yar antuwance ita an mata dina abin nan to ni ma fa ta sai an mata wasu wasu matan haccin bashi suke yi don su yi su event so gaskiya ya abin nan it's unfortunate but uh, peer pressure ne da word of mouth da criticisms da na mutane da suke jawo irin wannan extravagance ba wai lallai ana yi ba ne wai mazan da matan suna yi dan nishaɗi ko wani abu wani lokacin gudun magana. In kiyara ka in gyara murya uh-uh. ka su ba zama ɗakunan su sai in ce maka mm-hmm. mata na kyarma da ganin ka kai ko baka damu Malam Usman na ga kana kana ah, eh, wani rangaji na ah, ga kana rausayawa. <laughs> Wai da zan ce miki ne. <laughs> Yawwa, to mm. kaga tun da muna da ɗan sauran lokaci ga waɗanda ke biye da mu a Facebook ga eh, wata Halima Jibril ta ce mm. gaskiya a duniya ba kamar uwa mu mm. kyautata mata domin samun tsira. Eh, ita kuma uwa sai ta karta wai jaki ko? Bai san malam ba. yauwa mm. kar a yi masa hawan jaki mm, eh. sosai kam saboda kuma zamani ya canza ya'yan yanzu ba su da kunya yauwa kuma ana tafiya da hikima kuma tsakani da Allah wanda ya kama girman shi zaka ga ana girmama shi wanda kuma ya da girman shi to zaka ga ana yauwa sai a yadda sosai yauwa to ma saurare iyakacin shirin namu kenan sai gobe idan Allah ya nuna mana mu sake dawo muku da wani shirin yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Misha Halima Jumarau ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba na motsa jiki dukkan su ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba ina mawaka yau ban manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi